shi yasa idan mutum ya mutu yana yin su to ana jin masa tsoron azaba a aqida ahlus sunna wal jamaa mutumin da ya mutu yana zunubi manyan zunubai to ka bar lamarin sa a wajen Allah kada ka ce ai yanzu wane yana wuta sai dai ka ce ana jin masa tsoron Allah zai iya masa azaba amma ya halasta kuma a ce Allah ya gafarta masa a ce Allah ya ji kansa duk da waɗannan zunuban da ya mutu yana aikatawa to kun gani aka ce huffat khatayahu walau kanat mithla zabadil bahr za a sarya masa da zunubansa kanana ko da sun kai kwatan kwatankwacin kumfan teku sakamakon ya ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim su ɗaya hada su kuma ake subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kun ga nan shi ma ne ba lafazi ɗaya ba ne ba kalma ɗaya ba ce a'a cikakkiyar magana ce annabi su sama ya karantar da mu zikiri wa fil muwatta'i wa sannan ya tabbata a cikin al muwatta'u na al imam malik rahmatullahi alaihi imam daril hijra wa da kuma wannan littafin al muwatta عن النبي صلى الله عليه وسلم daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya ce afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illa allah wahdahu la sharita lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa ala kulli shay'in qadir annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma qultuhu ana wan nabiyyun qabli ni da annabawan da suka zo kafina ka fara tun daga annabi isa alaihi kai sama ka kai ha annabi adam alaihi to abinda kowanne daga cikin annabawa ya ambata wanda ya fi fifiku a wajen Allah la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa alhamdu wa ala kulli shay'in qadir wannan zikirin da aka samu riƙayi da safe so ɗari kuma aka samu riƙayi guda ɗari da maraici babu zikirin da mutum zai faɗe shi ya fi shi shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam da nana Aisha radiyallahu anha ta tambaye shi cewa wace addu'a za ta yi Arafat Annabi sun yace ta rika faɗin wannan addu'a la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al wa wa ala kulli shay'in qadir lafazi dai ne ba lafazi dai bane kalma ɗaya ce ba kalma ɗaya bace cikakkiyar magana ce to haka ake bukatar musulmi ya tsaya akan abin da annabi sama ya karantar da shi addinin na Allah ne Allah shi kuma shi ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam to babu wanda ya cancanta bayanin addinin Allah fiye da dan aikan Allah shine manzon mu sallallahu alaihi wasallam in mutum ya bi shi sai ya kukuta shi yasa Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadi in dai kuka ba annabi sama to za ku samu shirya ba wanda aka ce ka bi shi ka rufe idanka ba inda za ka samu kanka sai a cikin aljanna sai annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sun sama in zaka bi shi ka rufe ido amma duk wanda zaka bi ba annabi sallama ba to ka bi shi idan ka abude idan ma kana da gilashi da zaka kara wanda likita ya tabbatar maka ba zai cutar da idan ka ba to ka kara makala shi domin ka ganin hanya da kyau in ka ga zai kauce sai kai ma ka kauce domin dan adam ne shi kuma sannan ba a ba shi isma ba ba a ba